rahotanni daga garin gombe na bayanin cewa ɗazu-ɗazun nan ne bom ya tashi a unguwar da ake kira kasuwar mata inda ya janyo sanadiyar rasa rayukan mutane uku ciki har da ɗan ƙunar bakin waken sannan kuma mutane guda 20 suka sami raunuka aka kai su asibiti ga dai yadda wasu mazauna garin gombe da ƙarin bayani kan al'amarin a hirata da su ta tarho. albam nan akan shi wani ne ya da shi akan mashin exploding da shi kafin ya zo antikalarin nan eh so abin sai Allah ya takaita shi a kansa sai wani yaro da ya ji ciwo to kuma ciwon ba serious ne an kai shi asibiti to kuma jama'a sun biyar suka yi ta dukan gawarsa aka sa mata wuta jalo waziri street ne ai to shi dan kuna bakin waken ne dai abin ta kare a kansa shi a kansa abin ya kare eh to mm. an samu bombulas ne a longon state university to eh, wannan junction din an cika larin na ce eh, kwana da yi filin ɗinka eh, akwai mutuwa ne gaskiya kan akwai mutuwa wanda suka yi atakin da muna masallaci abin ya faru to sun yi attack kamar ka yawan mutane a cikin keke suka zo su uku sannan kuma hanyar da suka yi sun yi gabar yan tikala da sai suka rufe wannan wajen eh, suka rufe wannan wajen suna nema su yi yuton eh, su zagaya ta wajen to mm. sai abin ya fashe ok wato bom din ya fashe a cikin keke na bebin da suke keke na bebin eh, amma a sat now gaskiya ba na iya sanin level na casualties din ba yadda yake amma red cross sun dan yi trufin zuwa cikin wannan wuri da kuma security shi mutane kuma kasuwanci na mun yi raka ya faru akan dan guje ta a dan guje. Jihar Gombe dai tana fuskantar hare-haren bom a cikin 'yan kwanakin nan. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.